واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون sai waɗanda suka kasance suna borin abin da suka waye gari suna cewa cikin baƙin ciki da la'akari da abin da ya faru da shi ashe ba mu san cewa Allah ne yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba kuma ya ƙuntata shi ga wanda ya ga dama a cikinsu ba domin Allah ya yi mana ni'ima ba bai kama mu da laifin abin da muka faɗa ba ai da mu ma an kife mu kamar yadda aka kifi karuna lalle kafirai ba sa rabauta a duniya ko a lahira ƙarshen lamarinsu da makomarsu ita ce hasara a cikinsu